الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم هاد شرع هاد الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وبارك وعنعم وتهنن على هذا النبي الكريم في الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون ما بقي عليكم إلا أيام قلائل لينزل عليكم شهر كريم هذا الشهر الكريم الكريم الذي فضله الله على سائر الأشهر إنه شهر ذو فضائل إنه شهر ذو مناخب إنه شهر ذو بركات فقد فضله الله سبحانه وتعالى على سائر الأشهر السنوية وخصه بمزايا وخصائص من تلكم الخصائص والمزايا أنه شهر أنزل فيه القرآن وأنه شهر تفتح فيه أبواب الجنان وأنه شهر تغلق فيه أبواب النيران وأنه شهر تصفد وتسلسل فيه مردة الشياطين وأنه شهر فيه الصيام وأنه شهر فيه القيام وأنه شهر فيه الإطعام وأنه شهر فيه البركات وأنه شهر فيه الرحمات وأنه شهر فيه النفحات أيها الإخوة الأفاضل أما كونه شهرا أنزل فيه القرآن فقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز فقال عز من قائل سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا الشهر اختاره الله سبحانه وتعالى فأنزل فيه كتابه العزيز ونزول القرآن على نوعين هناك نزوله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ببيت العزة وهذا هو المقصود في هذه الآية الكريمة كما أفاد ذلك سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأفاده عيبا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما أخرج ذلك الإمام الحاكم في مستدركه بأثر سنده صحيح وأما النزول الثاني للقرآن فهو نزوله من بيت العزة إلى دنيانا هذه حيث مكث القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وعشرين سنة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكمل الله سبحانه وتعالى إنزال القرآن على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخصيص الله سبحانه وتعالى هذا الشهر بإنزال القرآن إنه لمزية عظيمة وإنه لكرامة جسيمة أيها الإخوة الأفاضل إن هذا الشهر الذي يقترب إلينا وما بقي منه إلا أيام قلائل أن يرحل فينا إنه شهر تفتح فيه أبواب الجنان فالله سبحانه وتعالى إذا حل شهر رمضان ونزل فإن الله سبحانه وتعالى يفتح فيه أبواب الجنات فتكون أبواب الجنة مفتحة لمن يريد دخولها من أي باب شاء وخصوصا هناك باب يسمى الريان خصه الله سبحانه وتعالى للصائمين والصيام يكون فرضا في هذا الشهر المبارك فصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين فمن شراح هذا الحديث قال المقصود بتفتيح أبواب الجنان في شهر رمضان المبارك إنما المقصود من ذلك تقصير العبادات التي كانت في هذا الشهر ففيه ش... ففي هذا الشهر ترى الذي مكث زمنا طويلا لا يصلي إنه ردع ويصلي والذي ربما لا يتصدق تراه يتصدق في هذا الشهر الكريم والذي ربما لا يقوم الليل تراه يقوم الليل في هذا الشهر وذلك لتفتيح تلك الأبواب التي كانت للجنات أيها الإخوة الأفاضل المزية الثالثة لهذا الشهر الكريم أنه شهر تغلق فيه أبواب النيران فأبواب النار تغلق فترى العصاة يقتلعون عن عصيانهم لربهم وترى شراب الخمر أكثرهم يتوبون وكذلكم الزناة وكذلكم غيرهم من العاصين إنهم يقتلعون عن المعاصي والسيئات فهذا من نتائج تغليق أبواب النيران في هذا الشهر الكريم أيها الإخوة الأفاضل هناك مزية رابعة لهذا الشهر أنه شهر تصفد وتسلسل فيه مردة الشياطين فالشياطين التي كانت مردة التي تعمر عباد الله بعصيان الرحمن إن الله سبحانه وتعالى يصفلهم ويسلسلهم في ثلاث فلا يكادون يتنشقون ويتحركون حتى يعمروا عباد الله بإسيان الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الأفاضل المزية الخامسة لهذا الشهر أنه شهر الصيام قيل إن هذا شهر صيام ولا يعني هذا أن ليس هناك شهر يصام بل يجوز أن يصام في كل شهر لكن الله سبحانه وتعالى خص شهر رمضان المبارك بالصيام المفروض فجميع الصيام الذي يأتيه العباد طوال السنة إنما هو صيام مستحب وليس صياما مفروضا سوى صيام شهر رمضان فصيام شهر رمضان هو الصيام المفروض الأوحد الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد بنص قرآني قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فلك أن تصوم شهر شعبان لكن صيامك في شهر رمضان في شهر شعبان ليس صياما مفروضا ولك أن تصوم في كل شهر طوال السنة لكن لا يعتبر صيامك هذا صياما مفروضا إلا الصيام الذي كان في شهر رمضان أخرج الإمام ابن ابي شيبة رحمة الله عليه في مصنفه بإسناد ضعيف قيل إن سيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا جاء رمضان خطبا فقال كل واحد منهما على المنبر نزل عليكم شهر نزل عليكم شهر رمضان فرض فيه عليكم الصيام ولم يفرض عليكم فيه القيام لكن هذا الحديث أو هذا الأثر إن إسناده ضعيف لكن يستأنس به وإن لم يستشهد به أيها الإخوة الأفاضل إن هذا الشهر له مزية سادسة وهذه المزية السادسة أنه شهر القيام فقيام الليل عبادة تجوز في كل يوم من الأيام لكنها تكون خاصة بشهر رمضان لأن الأجر فيها تضاعف القيام الذي كان في شهر رمضان ليس كقيام غيره من سائر الأشهر السنوية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فخص النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بالقيام فلذا قال العلماء إن شهر رمضان إنما هو شهر قيام ولا يدل على أن غيره من سائر الأشهر ليس شهر قيام لكن القيام فيه ليس كالقيام في غيره أيها الإخوة الأبابل هناك مزية سابعة لهذا الشهر أنه شهر الإطعام فقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفطر صائما فله مثل أجره من أفطر صائما فله مثل أجره فكان إطعام الطعام في شهر رمضان ليس كإطعام الطعام في غيره من سائر الأيام والأشهر فإذا أطعمت صائما في شهر رمضان فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك مثل أجر الصائم وأنت قد صمت فيكون لك أجران أجرك للصيام وأجرك لإطعام الصائم أيها الإخوة الأفاضل إن هذا الشهر إنه شهر الصدقات والعطيات والهبات فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون فيه في رمضان فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان يكون أكثر هبة وعطاء وحباء من الريح المرسلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان استغفروا ربكم وتوبوا إليه وصلوا وسلموا على رسولكم واستغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تتنزل البركات وبفضله تزول العقبات الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون يوم ما سدرجا kwanaki kaɗan suka rage ba su kai sati biyu ba a shiga watan ramadan wannan wata ba a gajiya da faɗin falalarsa da kuma tunatar da mu abin da Allah ta'ala ya tanadar tanadan bayi a cikinsa na darajoji da falaloli da kuma ladaddaki wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi ya keɓe mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu shi domin ya ninninka mana ladaddaki a cikinsa kasancewar mu al'ummar da ba ta da tsawon rai amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta al'ummar da tafi dukkan al'ummatai yawan lada wannan wata magabata na kwarai sun kasance sukan masa tanaji sukan yi minna da zuwansa idan ya zo kuma ya shiga sukan kasance cikin farin ciki da annashuwa saboda zuwansa idan suka ga lokacin mushewarsa ya kusa sukan shiga damuwa saboda haka ya wajaba nesa da kofa ya zama musulmi ya shirya ma kansa domin ya wannan wata mai alfarma ne al'allama ibn rajab rahmatullahi alayhi yana faɗa yana cewa watan ramadan an kamanta shi da sallar farilla da mutum yake shi yasa ya kasance a sallar farilla akwai sunna ratiba qabliyya akwai sunna ratiba ba'diyya akwai nafila da mutum yake kafin azhar sannan idan ya gama azhar kuma yakan yi nafila malam ibnu rajab rahmatullahi alaihi sai ya ce shi yasa sai aka ce azumi a sha'ban sannan kuma idan ramadan ya zo ayi azumin farilla sannan idan watan shawwal ya zo wato watan bayan sallah watan bayan azumi shi ma kuma sai a yi sittun min shawwal wato ma guda shida wannan wata mai alfarma Allah madaukakin saki ya keɓance shi da wasu falaloli da wasu darajoji falalarsa ta farko ita ce shine watan da Allah ta'ala ya zaɓa ya saukar da alƙur'aninsa a cikinsa saukar da alƙur'ani malamai suka ce kala biyu ce ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma kamar yadda ya tabbata asari a cikin al-mustadrak na al-imam al-hakim yace al-qur'ani yana da sauka kala biyu sauka ta farko ita ce saukar wadda Allah subhanahu Ta'ala ya yi mata daga Allahul Mahfuz tsararren allo allan gaibu aka kwaso qurani ka tokan dinsa aka kawo shi wani waje da ake ce mishi baitul izza wato gidan buwaya wanda yake sama ta daya shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa watan Ramadan shine watan da Allah madaukakin sarki ya saukar da Alkur'ani a cikin sa saukar tana nufin saukar da aka yi daga Allahul Mahfuz zuwa sama ta daya a wannan gida da ake ce masa baitul izza saukarwa ta biyu ita ce saukar da shi da aka yi awon shekaru ashirin da uku da aka yi ana saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan falalar wata Ramadan ta farko ce falalan watan ramadan ta biyu wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawarin buɗe ƙofofin aljanna a cikinsa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam riwayar ta giduna abu huraira radiyallahu anhu annabi sama yake cewa idan ramadan ya zo akan bubbuɗe ƙofofin aljanna tufajja siga ta mubalagha a fi'ilin tufajja ana bubbuɗewa ba tuftahu ba kawai tufattahu ana bubbudewa wa yake son ya shiga kuma da ba ko take bantacciyar kofa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kofa ce ta masu azumi azumin gaske wanda suke yin azumin gaske su ne za shiga ta wannan kofar da ake ce mata arrayya kofar shayarwa wannan falalar watan Ramadan ta biki falalarsa ta uku wanda ta zo a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine watan da ake kukkulla kofofin wuta a ciki malamai masu sharhi suka ce kukkulla kofofin aljanna da kukkulla kofofin wuta na nufin yawaita ayyukan alkhairi da ake yi a wannan wata da kuma nisantar saban Allah subhanahu wata'ala da ake sai kuma aka faɗi falala ta hudu ita ce aka ce annabi sama a cin hadisin yace sannan manya-manyan shaidanu a kama su a daure su a daure su wanda suke ziga mutane suke ingiza su saba ma Allah subhanahu wata'ala jikokin shaidan sai Allah madaukakin sarki ya sa a kama su a daure su a sa su a cikin tare da maruruka sadaka imamul al-qurtubi rahmatullahi alaihi ce duk wanda kaga ya saba ma Allah a wannan lokacin to shi ma shaytanin kansa ne dama Allah madaukakin sarki ya ce shaytanin kala biyu ne akwai shayatinul insi akwai shayatinul jinni akwai shaytanin aljannu akwai kuma shaytanin mutane to maradatu shayatin kangararin shaytanin aljanu Allah subhanahu wataala yana bada da umarnin a daddaure shi wannan wata ɗan uwa shine watan azumi watan da ake yin azumi a cikinsa ba ce ba a yin azumi a wani wata ba a'a babu inda azumi ya zama farilla tilas a matsayin wata ibada in ba azumin kafara da mutum ya ɗauko ma kansa ba wani abu aka ɗora masa sai ya kafara ko kuma azumin bakance a duk sauran azumi ma na filfili sai azumin wata ba shi yasa sai aka keɓe watan sai ana ce masa watan azumi saboda azuminsa da ake ba irin sauran azumin ba bane da ake shi yasa Allah madaukaki sarki ba ya faɗa a lokacin da yake bayani akan wannan wata mai alfarma sai ce ya ku waɗanda kuka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suke kafin ku ana fatan ku samu takwa wannan takwa tana ne daga cikin manufofin yin azumi ko ita ce manufa ta farko daga cikin fadalolin wannan wata mai daraja lallai wata ne da aka keɓance shi da tsayuwar dare tsayuwar dare wata ibada ce keɓantacciya da manya-manyan malamai bayan Allah magabata suka ce munafiki baya iya yin ta to sai aka keɓance wannan ibadar da watan Ramadan duk da cewa qiyamul laili wato tsayuwar dare ana yin ta a kowane wata amma dai ta fi fitowa fili a yi ta a watan Ramadan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya tsayi watan Ramadan yana ne imani da Allah kuma yana fatan Allah ta'ala ya bashi lada to an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa ashe tsayuwar dare a watan Ramadan wata ibada ce bantacciya da ta fi kama da ayita a cikin wannan wata ne alfarma wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna ta goma shi da falala da daraja da wannan wata Allah subhanahu wata'ala ya bashi daga cikin falalolin wannan wata wata ne da ake ciyarwa a cikinsa wata ne da ake kyaututtuka a ciki wata ne da ake sadakoki wata ne da ake baye-baye a cikinsa shi ya sa annan sallallahu alaihi wasallam a hadithin ingantacce ya nuna falalar ka ciyar da mai azumi kai masa buɗe baki ce duk mutumin da ya buɗe baki ga wani mutumin da ya kasance ya yi azumi to za a bashi irin ladan wannan mai azumin bayan shi kuma ladan shi da yake da shi ga ladansa da yana azumi sannan kuma a bashi ladan ciyar wanda ya yi ma wancan dan uwan shi mai azumi annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗabi'arsa da Allah ta'ala ya halicce shi da ita kyakkyawar ɗabi'a cikin cikakkun ɗabi'unsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi iska kyauta ya fi iska kyauta iska shi in ta kada ba ta zaba ta ce wannan masoyinta ne wancan makiyinta ne kowa ma shi take ya ya shaƙa fi sabilillah to manzo Allah sama ya ji iska kyauta to amma kyautarsa ta fi fitowa a wata Ramadan annabi sama duk abin da ya zo hannunsa a wata Ramadan bayan wa wannan na nuna mana falalan wannan wata cewa wata ne da ake baye-baye ake kyaututtuka a cikinsa. daga cikin falalolin wannan wannan wata da darajojinsa wata ne da Allah madaukakin sarki ya sa ya zama al'ummar musulmai sun samu nasarori manya-manya a cikinsa malaman sira suna cewa a cikin watan ramadan aka yi yakin badar a cikin watan ramadan aka yi yakin bada a shekara ta biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba musulmai rinjaye sannan a cikin watan ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya tsaf domin ayyakin khandaq a shekara ta biyar bayan hijira amma ba ayyakin ba sai a watan shawwal malaman sira suka ce duk shirye-shiryen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi su ne a watan ramadan amma sai a watan shawwal aka yi wannan yakin kuma aka ci nasara wato yakin gwalalu ko yakin ahda sannan na uku a wannan wata ne aka yi ya akai fathu makka al-fathu al buɗi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam aka dawo makka ta dawo hannun musulmai shugabancin makka ya dawo hannun annabi sallallahu alaihi wasallam aka rubuta gumaka kafirci ya zama ba shi sai dai tarihinsa a cikin garin makka to a watan ramadan ne Allah madaukakin sarki ya kaddara wannan abu ya faru wanda ke nuna ta goma shi da fadalar wannan wata akwai yaƙoƙa da yawa da suka biyo bayan wannan bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam irin su abin da ake cin shi ma'arifatu aini jalut yaƙin da musulmai suka ci nasara nasara akan ta ta waɗannan miyagun mutanen da suka shigo daular musulunci suka kashe mutane kamar yadda ake kashe kiyashi ko fiye da haka to musulmai sun ci nasara a wannan lokaci a karni na bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran yaƙoƙa da suka faru Allah madaukakin sarki domin ya adamta darajar wannan wata mai alfarma sai ya sa waɗannan nasarorin suka afku a cikinsa muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu wannan wata muna masu lafiya kuma muna da rai a ciki Allah ya kaddara mana fadalolin da suke cikin waɗannan wannan wata mu same su Allah ya sa mu cikin waɗanda za a yanta a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin waɗanda za su shiga waɗannan kofofi da Allah ta'ala zai buɗe na aljannarsa muna fatan Allah ya tseratar da mu daga shiga wuta Allah madaukakin sarki ka ba mu ruwa mai amfani Allah ka sanya mana garin mu ya Allah ka saukar da alkhairi a cikin garin mu ya Allah madaukakin sarki ka saukar da zaman lafiya a cikin kasar mu ya Allah madaukakin sarki ka saukar da kwanciyar hankali a cikin kasar mu ya Allah ka nakar da shugabannin mu ka dora su akan hanya ta daidai ya Allah madaukakin sarki ka tsare su daga aikata abin da ba shi da daidai ya ba daidai ba ya Allah madaukakin sarki ka taimake mu wajen yi musu biyayya Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa barik lana fi ma ataita wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatika ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحضن به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تكثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا حنيئا مريئا مريعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجسنا اللهم أجسنا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وأن باسل لا فيها أشم أن لا باسل لا فيها وأن سكين لا فيها أن لا قوم قاريس لا فيها تمس أنفانين Allah madaukakin sarki ya tsara kasar mu baki ɗaya daga fitinu ya Allah ka saukar da alkhairi cikin kasar mu يا الله حياتي من قوى قومي اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابة رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون